domin gabatar da karatu wannan littafi da muke gabatarwa mai suna sahihul adabul islamiyya wato ingantattun ladubba a musulunci idan ba mun ba jiya muna cikin bayani akan ladubban cin abinci to na ladubban mun wara su lokaci mun halinsa mun kawo daidai lamba ta bakwai yau za mu tashi lamba ta takwas wato lamba ta takwas daga cikin lalubancin abinci shine adamu shaba'i wato rashin mutum ya ce ci abinci sai ya kushi yana daga cikin ladabin cin abinci kada ka ce sai ka kushi ko me yasa za mu ji daga annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam ma dai mu sani galibin curuta da rashin lafiya da suke damu mu yau yana daga cikin abin da ya haiwa mana wannan yawan ci sai an koshi kuma sai mutum ya ɗauka ai wannan ɗabi'a ɗabi'a su habbaita kai ba sahabi ba ina haka cewa ba a ƙoshi to karantarwa ce ta musulunci wanda ya ɗauke ta ya yi aiki da ita sai ta mai amfani wanda ya jiwa da ita kuma zai shiga matsala Allah shi ya yi muna na daga cikin lalubarsa abinci na bakwai adama shaba'i rashin eh na takwas adama shaba'i rashin shi sai ka koshi faƙadar wa tirmidhiyu hakika imam tirmidhi ya rawaito hadisi ƙala hasanun sahihun ce wannan hadisi hadisi ne Hassan kuma hadisi ne sahihi wani istilahi ne na malaman hadisi wanda suke amfani da shi imam tirmidhi ya yi ya kokari wajen warware mana matsaloli akan wannan matsala yana ganin in an ce hadisi hasanin sahihun ma'anarsa yana da tashi ma'ana sannan idan an ce hadisi hasanin sahihun wasu malamai ke gani daban suke hasan daban sahihun daban wallahu a'lam wannan hadisi an da bin ma'adi kariba daga mai makidad bin ma'adi kariba radiyallahu anhu Allah shi ƙara yarda da aikinsa Ya ce sami ta rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ce na naji annabi tsira da aminci Allah tabbata a gare shi yana cewa ma mala'a adamiyyun wi'a'an sharran min baqali annabi sallallahu alaihi wa wasallam ya ce ɗan adam bai taɓa cika wata jikka ba mafi sharrin cikawa sama da ciki kenan daga lokacin da ka cika cikinka ko ina ka shaƙe cikinka to daɗa yanzu kai cewa da Allah ya ka shiga matsala ba kana ganin kamar ka cika ƙunshi shi ka haita matsala ba to ka kuma shiga wata matsala musamman irin al'ada ta mummunan da muke ce tuwo da daddare a ce a kawo maka tuwo ka shaƙe cikinka ga katiwa na jiran kalimi. ta da cewa da Allah yi eh sai a shiga matsala ko dama-dama a ce an fitowar an samu ɗan lokaci an ba da tazara ilan ka ci abincin da yamma gariba kana nan kana ke jami'a zuwa ishaɗi da tuwon ya bi jiki to zai haifar maka da wata matsala kamar yadda likitoci da yawa suna magana akan wannan to amma wani lokaci ana faɗa waɗannan abubuwan tunda ba nassin hadisi ko aya aka karanta ba sai wani ya ɗauka tatsuniya ce ba haka ba abinci ne mai nauyi kuma za a kwanta a bacci to ana ganin illa ce ce yana haifar maka da wata matsala to mafi munin matsala ma a ce ka shaka cikin yanzu galibi kamar masu azumi za a ga idan mutum na azumi sai ce bari ya cike ya ƙoshi maganin yunwa to kamar ya ƙara jan yunwa saboda ba yinin da zai jin yunwa kamar wannan yi amma inda wani zai zo ya ɗauki ɗan da biyu ƙwara bakwai ko ƙwara biyar ko ƙwara uku ya ci sai hika jin daɗi to annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya ce mana ma mala adamiyyun a'al sharra dan adam bai taba cika wata jikka ba mafi sharri min batani irin a ce mutum ya cika cikinsa don haka akwai wani babban malami da ake kira ɗabibul arabi ibnu gilda ya ce almidatu baitul dadi yace shi hanzanya wato daki ne na ciwo da zarar ka cika ta to kai ku ka saurari abin da zai biyo wa baya uwa hanzanya ba da abinci yake cikinta ba to da ka cika ta ita kuma to an samu matsala sai sa wanda ya cika ta sai ga aiki komi bai to sai mai tashi tsantsan Allah ya ba mu ikon kiyayewa to ina mai sa annabi ya ce bi haddibun adam ukulatun yuqimna sulbam yace ya ishi dan adam wasu ƴan lomomi da zai ci ƙimna sulbahu waɗanda za su miƙe mai gadon bayanai ma'ana abinda ake so ɗan abinci ɗan madaidaici za ka ci to sai ya sa ka bar jin yunwa daman don me ake cin abinci jama'a don a bar jin don a kori yunwa ko ba wai don a cika ciki mai ba don a kori yunwa shi yasa lokacin da ake jin yunwa sai ka ɗauko abinci ka ci sai annabi ce ya ishi ɗan adam ƴan lomomi da zai ci domin ya miƙar da don bayan shi fa in kana la mahalata in ya kasance babu makawa to ga yadda za a yi wannan umarni ne shawara ce daga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kada shawarar ta annabi za ki bi ko shawarar masu baki shawara ki cika ciki annabi yake in dai babu makawa to ga yadda za a yi a kasa cikin gida uku fasulusun lifa'ali ɗaya bisa uku mutum ya sa mai abinci wa lusun lisharabi ɗaya bisa uku a sha ruwa wa sulusun linafi ɗaya bisa uku sai ka bar makanka don ka samu dama da za ka yi shida na taɓa ganin wani yaro da aka yi damu hura sai aka ce mai yaron irin wannan lokacin wawa na sai aka ce mashi kowa shawara sai da sha koshi sai aka ce wa ne gwada ga jinaza a yi a turbuɗi ya ce a kawo wallahi yaro ya sha hura sai da hura ta kama hito mai ta dubura da hanci sai da an ka ɗauki shirkit sai asibiti kun ga mun ga wannan ƙasa kuma duk inda ka ga giwatar abinci to giwar raganci nan giwatar abinci giwar raganci akwai wanda aka ce ma ga ci ga aiki karyata. ci da aiki ba su haɗuwa iya dai kawai bambanci idan mutum na aikin wahala yanzu galibi munan birni alhamdulillah su uku ne muke ta abinci in ka yi break abincin rana sai da dare to amma kawai wani rangar kura za ga an aje ba da ya ce duk ɗan yi aiki yi aiki ko ko hisha to kaga wannan aiki dama aiki yana sa ka duk kana son can abinci to amma ba kai aiki ba kuma sai can abinci jama'a muna fahimta yanzu ɗauki gada misali na hito yanzu yanzu duk yinin nan wa gaba ɗai ba san wani aiki da zan yi na ɗauka wani abu ba zaune na kashi kuma ka ce zama za ka kai tacci a ci kungurguma a ci buzuzu ko miya jiwa ba ciki ka ga wata yi zaune ina mai gujiya kawo ina mai kwai da kwai kawo ina mai kan sama lele kawo ina alala kawo su cikin hikali saboda shi yasa kuwa ga hata da mai azumi ba a ba a tara mai nau'in abinci iri iri saboda zai shiga matsala saboda da zara aka aje ma nau'in abinci iri iri tafki za kai ga langabu ga farfesun nama ga kayan suki ga zogale ga ya aji ga ya tamakka ko wani shi za kai fashe kaci na yana haɗar abinci ba namu na taraka ko za ka yi ta ci da yawa sai ka ciki sai ka shiga matsala to jama'a akwai wani karin magana da hausawa ke tsira cewa idan gangan jiki ne eh in kunne ya jiya jiki ya tsira wannan nasihar da wannan jan hankali da wannan fadakarwar da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake muna ai karatun hadisi da aiki da shi ne zaman lahiya ga musulmi in mun ta yi aiki mu tsira ni dai ya Allah ina roƙonka in ma da ina ni to daga yau Allah ka raba da ɗabi Allah in samu gyara kuma haka nan ku to sai a gyara da inda mun kai ba mu sani ba amma yanzu mun jiya wallahi ni na san wani Allah da ka ɗabbaka wannan kawuna ne tun muna yara in na zo wuri na ci abinci an mun gaba da abin sai da ya isa sai ce na ruwa a karuwa sai ya sha sai ce da man manzan Allah ce a raba ciki gida uku na ce hmm, gida uku ai a'a ya ce a kai ba karanta hadisi na ce ba karanta ba amma ne a karanta ne to la da ba ɗauka hadisi ba kuma ko yanzu ka ce cikin mata kina karatu hadisin ka wata sai ta ce amma dai malaman hadisin ga da'ifi na ko to hadisi ne sahihi ba da'ifi ba ne sahihi annabi yace mutum ya kasa cikin gida uku ɗaya bisa uku abinci ɗaya bisa uku abin sha ɗaya bisa uku ya bari ban ya shi ya huta Allah ya taimake lamba ta tara adamun nafi fi sa'ani wa sharabi yana daga cikin ladabin abinci adamun nafi rashin yin busa fi sa'ami a cikin cin abinci wa sharabi da abin sha ba a san ka busa abin da za ka ci kuma ba a san ka busa abin da za ka sha muna da al'adar idan muka zo za mu cin abinci mai zahi sai mu ɗebo sai mu busa kun ga wannan busa da muka yi to ƙwayoyin cuta ne duk lokacin da iskar da ke hituwa bakinka da wanda ke hituwa ga harshenka to suna hituwa ne da wata guba idan kana cin abinci kana busawa to abincin yanzu yanzu ya kowa matsayin poison ya zama guba kun gane ku abincin ya zama poison idan abinci yanzu ya riga ya zama koyarwa sai mu kula amma a musulunci ba laihina bai an kawo duka abinci ki sa waiwai ki yi tara kun ga wannan waiwai in ki fi tara ai iska ne da ke bugawa bai dauke da wata cuta amma wanda ke hitowa ba teki ko hancin to shi matsayin cuta ne shi yasa aka hana rashin busa a cikin cin abinci da busa a cikin shan abin shi rawa imam ahmad da sanadin imam ahmad ya rawaito hadisi da isnadi ingantacce an ibn abbas radiyallahu anhu daga ibn abbas Allah shaida da aikinsa ya ce na ha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi hani anin nafki daga yin busa fisba'ani wa sharabi cikin abinci ko abin sha annabi ya hana in an gaci annabi ya hana ka hannu mun karanta da ku jiya wani annabi ya hana sai ci abinci da hannun hagu girman kai yasa ya ce ma annabi Cikan kan matsayi ne bai ci abinci da hannun dama sai dai da hagun nan tun nan ya yi sanadiyar hannu na ya lalace ya mutu ya bar aiki sanadiyar ya yi wa manzan Allah iske da haka yau idan aka karanta miki hadisin nan kiki aiki da shi ki izgili daidai shike da kawar manzan Allah na zaune da rai ne ki mai iske ba ku da bambanci kuma irin musiba da bala'in da ke samun wanda yawa manzan Allah izgili lokacin da ya da raye to in yawa hadisa manzan Allah izgili yanzu duk da bai raye to hukunce shi hukunce su guda shi yasa Allah ya ce falya hazarin lazina yi khalifu na al’amrihi an tusibahun fitinatun au yusibahun azabun ali Allah ya kare su. فقدر والترمذي imam tirmidhi ya rawaito hadisi wa qala hasan sahih yace hadisin nan hadisi ne hasan kuma sahih an abi sa'id al-khudri daga abu sa'id al-khudri annan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam naha annabi tsira da aminci Allah tabbata a gare shi yayi hali an nafsi fi shurbi daga yin musa cikin nau'in abin sha duk wani abin sha an hana ka busa shi muna da ɗabi'ar in muna shan kunu ana sha ana busawa ba daidai ba ne eh ko za a ba yaro ko ana busa mishi abu a ɗebo mai mai zari ka busa sannan ka bashi to daga yau ba a yi in mutum bai sani bai ya sani an hana wasu cin ruta da kuwa gani na zamani da muke ɗauke da su a rasa gane kansu duk nan ne ake ɗaukar su ya yi hane an nafi fi shirbi faƙala rajulun sai wani mutum ya ce alƙazatu a raha fil inayi sai ce ke nan manzan Allah ƙazanta ce idan mutum ya yi busa cikin ruwa kenan ƙazanta ce ake gani cikin ruwa ya ce iya hakan ya ce tutun da ƙazanta ce ruwan da aka yi busa ina mahita game da su ko abincin da an ka ɗebo an ka yi busa me ya kamata a yi mai ƙara sai manzo Allah ce a ha ruwan nan da an ka yi busa in ana son mahita to a zube su ƙasa ka yi amfani da su ka sha su duk abincin da ka ɗebo ma yaro ka busa za ka ba shi to ka ba shi abincin ya zama poison ka ba shi ƙala ya ce fa'in ne la arwa an nafsin wahidin to manzala ne yana da wata ɗabi'a idan nufin in sha ruwa sheɗa guda ba ni koshi ba ni koshi daga sheɗa guda ko san misali yanzu in ka aza kwanon ruwa ka sha ka sha ko to in ka ce ka ci gaba da sha'ai sheɗa ta haka iska hancin kana nan da shiga ciki wannan iska hancin ko yanzu ne to da cuta ce sai mutum ya to shi ko bai koshi in yayi wannan hakan kala sai annabi ya ce fa abini laqadaha idan an fika to sai ka nisan dadda kohin da kake shan ruwa daga bakinka sai ka yi dakka sai ka dawo kuma ka sake ci gaba da sha in ka ji shiɗa kuma sai ka ɗauke kuma ka sake sha haka koshi. gwargwadon ruwan wadatar da kai to wannan shi ne ladabin da musulunci yake neman mu kula da shi dan haka wannan ladabin a mai kokarin kulawa da shi domin samun tsira da kukuta Allah shi datar da mu ladabi na goma adama sarkin lukumati a sakin ba yana daga cikin ladabin cin abinci na goma rashin barin loma wadda ta gwaɗi idan kana cin abinci sai loma abinci ta gwaɗi kakkabar ta idan kana cin shinkawa ta gwaɗi nan ga ƙasa ko ga tabarma kakkabar ta za ku ji sirri irin wannan abincin da duk gani yara na ci ga gida kuna kyale shi kamata abincin nan duk a kwashe shi a sai a wanke shi sai a shanya ba a wanda shi an shirya yau da gobe ɗan tahin hannun nan da ke a gani da ya raka cin abinci ko kuma ku yi abin da laraba kai laraba na ɗabi in za su cin abinci akwai wata leda da aka shi hidawa ko to yanzu kun ga an ka cin hida ledar ta cin abinci aka ci abinci to yanzu duk abincin da an ka ci ƙazanta ne ba ƙazanta ne ba sai a tara wannan da ya faɗi daga ledar nan a tara shi kuma wani shi amfani da shi ba wanda ya hada to za ku ci rawa muslimun imam muslim ya rawaito hadisi fi sahihihi a cikin ingantaccen littafin sa an jabirin radiyallahu anhu daga jabir Allah shaida da aikin sa yace sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yaqul yace ji annabi rahama ila da aminci Allah su tabbata a gare shi yana cewa inna shaytana a ahadakum inda kulli shay'in min sha'ani shaytan yana halarta ɗayan ku lokacin da yake dukkanin lamurra ne duk al'amarin da haka yi hatta da kwanciyar da kake da miji in za ku yi shaytan na halartarwa hatta ya hadurahu inda tsa'ani har shaytan yana halarta mutum lokacin da yake cin abinci fa'iza ta kasar min ahadikum lukumatu idan loma ɗayan ku ta fadi falyumit ma kana biha sai ya shahi da ke ga wannan lomar min aza na kazanta na abin da ka cutarwa na ga wani mutum in loma sai ta fada saboda jahilci da rashin ilimi ƙasa da ƙasar nan da kuma ya ƙara birkiɗe ta ta ce wai shi ɗan haka wa ba ka tillo ba bashi ku kaga shi ko ya shari'a ƙasa cuta ce bai kamata ka ce ta to sai ka samu shi wai saboda jahilci ya kama da ƙasar ya to ba hakan ba za na ce mutum ya ɗauko wannan lomar ya shaya abin da ke gare ta na ƙazanta da cuta liya a kulha sannan ya ci wannan lomar jama'a mun gani. wannan lomar da ka shaye makazarta sai ka ɗauke ta ka ci abinka annabi ya ce wala ya a halis Shekwani. kada mutum ya bar wannan lomar abincin ga shaitan fa faraga faliyal ak asabi'ahu idan mutum ya ƙara cin abinci umarni daga annabi sallallahu alaihi wa sallam ya su da hannunai inda da hannu ya ci wadda ji jama'a idan mutum ya ci abinci manzo Allah ya ce inda da hannu ya ci to ya su da hannun shi su da yan yatsu ne fa innahu la yadri fi ayi ta'amihi takunu albarakatu saboda bai sani ba cikin cin abincin nan da yake yi ina ne albarka take bai sani ba a kun ji da iyayenmu da kakanni suke ce mana in mun ci abinci musu da hannu suke cewa musu da kwano saboda ni ba ka san ina ne albarka take ba shi na wa albarka abinci tana nan a hannunka ta yanka ka suɗe sai ka su da albarka haka nan kwano idan ka suɗe shi sai ka suɗe wannan albarka Allah ya sa wadace kuma Allah ya ba mu ikon kiyayewa ladabi na goma sha ɗai daga cikin ladubbancin abinci shi ne adam alƙira na fitamri wa na haushi rashin haɗawa a cikin dabino da wani abin da ya kama da dabino ma'ana duk abincin da aka ci guda-guda to in an zo ba a haɗa biyu a ci kun gane iza kana ya akulu ma ahadin in dai mutum na cin abinci tare da wani ko tare da wasu in tare da jama'a haka ci to ba ka haɗa biyu ka ci illa bi izinihi sai da izini ne in mutum guda na ko kuna ku biyu in su biyu ne kuna ku uku sai da izinin su in jama'a ne da yawa sai da izinin su ka ce jama'a ne dai gaskiya naman gai da an kai mai guntuwa guntuwa ka dan karami ni ka yi an ka ce haka zan kama ɗauka ce wallahi bai yi in kun yadda ku min uzuri in za haɗa biyu kuma ku duk wanda ka yi haɗa biyu cikin ku ya haɗa ko uku a ce a bai da matsala wanda ka yi haɗa biyu ya haɗa mai ɗauka guda ya ɗauka mai uku ya ɗauka shi tun da sun yadda ba ta wa Allah ba jama'a kun ji wannan ka'idar kun ji wannan ladabin wannan shi ne ka'idar kuma shi ne ladabin haka ya kamata mu yi ƙoƙari mu kiyaye domin shi ne wato zaman lahiya gare mu Allah madaukakin sarki ya sa mu gane kuma Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikon kiyayewa saboda haka idan muna son zaman lahiya shine mu yi ƙoƙarin kiyaye waɗannan ladubban da ake karantar da mu an gane ku saboda haka da zaran muka kiyaye waɗannan ladubban shikenan mun yi abin da ya kamata a ce mai, Allah ya sa mu dace don haka wannan ladabin shina daga cikin ladubban da ya kamata a ce mun kiyaye a fafi sahihaini ya zo cikin buhari da muslim an ibn umara radiyallahu anhu ma kala daga ibn umar allah ya kara masa yadda ya ce na hannabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hani an ya ƙarunar rajulu Bai na tamratai mutum ya gwama ya tsakanin da binayi guda biyu jami'an gaba ɗai hatta yasta a ashabu sai ya nemi izinin yan uwanci abinci ne ladabi na goma sha biyu wa alaikun assalam eh ah, to ai ka'idar musulunci ce tare da su zai ci in abinci ne an ka to an ka hada ko da mai gida ne da iyalinsa sai aka yawa nama guntuwa guntuwa haka an ka aji tun yana son ya dau biyu sai ya nemi izinin su ka'ida ce na dabi ne na musulunci a karantar da shi ai wannan yana daga cikin illar ba mu da makarantun nan ko ko mazajen mu ba su zuwa makarantun nan maza aure don muna da makarantun nan maza aure tun daga malaman mu nan na zaure zaune Eh, ga malamai nan ga tv sun alif shahida suna jiran jama'a mazajen ne ba su zuwa ko ba su yawa akwai makarantun maza aure zuwa abbas ne kuma wannan ya ja musu matsala mai yawa kuma da kawai inda haka mutum na girman kai ga shari'a bai san shari'a ba ne eh, kuma duk yadda ake aibanta ba kuma ta a ce kuna karatu ba ku aiki da shi kun yi su tun da su ko karatun ba su ba in ma mutum bai aiki ba nan gaba akwai yiwuwar yi aiki to kai ko sanin ba kai ba wannan kuskure ne kuma wallahi abu ne da bai mana gani kuma mu muna ganin abin da su suke mana su mazan saboda ba san da karatu ba irin abin da suke wa malamai na addini sai kai mamaki saboda ba san girman karatu ba ba su karatu ba wasu addini ba amma idan mutum ya san matsayin addini ya yi karatu wala dole ya wa malamin addini amma wani sai ga babu kulawa babu nuna darajar tawa wasu ne kuke dan lura da su wallahi wani sai ya gamu da mu tare da mata sai mata ta ce assalamu alaikum sai ce sai ce shi an wahala sai ce shi amma malamin mun na islam sai ce eh ina wani wai mai karantar da matar ka jama'a ko mai karantar da diyanka kai kana da kamata yana wallahi ba kana kamar shi don aiki ya rage ba ya yi zaune ya karantar da ɗanka ya karantar da matarka a cewa babu girmama a tsakani wannan shi ya kawo matsaloli Allah ya samu gani wa alaikum isala na san murya e a koke ke an da gujje ki tun da ki gayyace su ba ki haka ko zan wani misali ta fi ta sai ta ce mutane bismillah sai da jama'a sun ko sa hannunsu to na daga musa abinci zaki bi sai ki dinga ɗaukar tsara guda guda in ku kira sai ki ɗauki biyu sai ki waɗa musu wanda ka ɗaukar biyu shi ƙoƙari haɗa biyu da irin ɗabi'a da muka ana cin abinci tun wani bai ko da wani ka ɗauka kamin ya koma kaga wani ya koma ya ɗauko wani ya zura hannun su uku amma saura na da guda ko na ka da ba a haka in ba ka son a ci sai ki sa a duka cikin jikarki ko ko ki tashi ki koma cikin ajin kan ki zamanci in ki shiga yanzu ajin ki zamani ki ta abin ki wadda ba in kina gudun wata sai miki girki ga tola ki yi wallahi wasu tola suka jafara ka abu wallahi da yawa su akwai masu shiga shigewa tola ki abi don ɗaya ba ruwa wallahi akwai su eh akwai su Allah ya sa mu gane wa salam wai wata tace musalla ita a raba a baya na kai fada ce leyi kwarai ku in dai kana da haƙƙi kana ita kai ba ka ce amma ya kamata ka san cewa cin abinci cikin jama'a shira da albarka ki san cewa duk lokacin da kun ka haɗu jama'a kuna cin abinci akwai albarka amma ƙur'ani ya ce babu layi gare ku an ta'akulu a shitatan au jami'a eh haka ne ban ji ba oke aiwa na yi canza abin laisa alaikun jinahun an ta'akulu jami'an au ashkata babu yi gare ku Allah ya ware kawo jami'an din babu yi gare ku ci abincin nan tare gaba ɗai ko ku ci daban-daban ba lahi na da amma yanzu abubuwa ɗaya ne na miyagun halaye na mutane ka sa ba cin abinci tare mugun hali ɗaya ne da zargin juna da tuhumar juna cewa ai yana yiwa ta samun mugun abu in ma tara amma ya samun tsira ko tun da dai loma kilomita in mugun abu na ta tota ta mugun abu wai idan ya kasance mutum biyu na cin abinci wannan al'ada ta komi zai abinci da aiki sai a bayan ladabin ba a cin abinci da zayi wanta in dai da zayi za ce to mara cin abinci in an karba ba aile ba eh eh an yi wannan magana wata ce wanda ba a busa ana yi tarawa ana yi tarawa ba ana ana yi tarawa a musulunci ba ana a yi tarawa Allah ya sa mu gani. eh eh ha wanda ta yanzu misali ɗan ta sai abinta wanda a ƙwara-ƙwara sai ta bakuwa guda-guda saura sai ta rike abinta wurin nata da suka ce tana haka jiri ba laifi na ba ko ba laifi na ba in kifa ba sun da ke ajiye abinci ko ba ki da bukatar ku shiga mai unwanin in kana son ku ci tare don yi albarka ko sai ka zube nan gaban jama'a misali yanzu keto da nama ilan kero rukunan nama ki na layya ga yan jikan kwara goma amma sai ki ga ga jama'a da annan su uku sai ki ba kowa guda guda saura nawa sai ki rike bakwai kina ci abinci guda guda ba ki ne ke ba amma yana yiwa wata yan ta sayar da ce da Allah ya suna abu gana da yawa dan karo ne sai ki ce to ni dai na dai ba ki guda shi ne ka iya ba ki ko ki ne ba Allah ya samu gani mun gane ku wannan yana daga cikin ladabin abinci da ya kamata a ce mun kula da shi ladabi na goma sha nawa ladabi na goma sha biyu sha dai e eh, ladabi na goma sha biyu daga cikin ladubban abinci shine alhamdu ba'ar gode ma Allah bayan an gama cin abinci mafi sunan abi dawo da sanadin sahihi ya zo cikin sunan abi dawo da isnadi ingantacce an abi ayyub ansari daga abu ayyuban ansari radiyallahu anhu qala yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza akala aw shariba annabi ya kasance idan zai ci abinci ko zai sha abin sha qala zai ce alhamdulillahi allazi aqama wa saka wa sawwagahu waja'ala lahu makaraja in na karanta sai ku ansa da akwai masu biyan mu sai su rike suna alhamdulillahi allazi af'ama wa saka wa sawwagahu waja'ala lahu makhraja alhamdulillahi allazi af'ama wa saka wa sawwagahu waja'ala lahu makhraja to ma'anar wannan addu'ar ke ce alhamdulillahi godiya ta tabbatar ma Allah allazi at'ama wasaka wanda ya ciyar kuma ya shayar kuma haka ba wasawwagahu ya hore ma abincin hanyar da ya kabi ya wuce ba dan Allah ya hore ma abinci inda ya bi shi wuce ba bai wucewa waj'ala lahu makhraja kuma ya sanya mai mahita da Allah ya ga dama in an ka ci abinci babu inda ya kartuwa da bane ya ci eh to sai Allah ya muna baiwa guda biyu baiwa ta farko shine kore muna inda abincin zai shiga da kuma inda zai fita wannan ba kamar ni'ima ba ce ni'ima ce babba da ya kamata a ce mun yi wa Allah godiya akan wannan ni'imar Allah ka kara mana ni'imarka ka zaka wannan addu'ar tana cikin addu'o'i kuna cikin godiya da ake wa Allah lokacin da ka ci abinci alhamdulillah allazi at'ama wa saka wa sawwagahu wa ja'ala lahu makhraja Allah ya sa dace hamdu sani godiya ta biyu ba da ba'a bayan an ci abinci kun ji wancan godiya ta farko ce kuma ga godiya ta biyu godiya ta biyu warawal buhari fi sahihi an abi umama radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا رفع مائدته النبي أكثر شيء إذا يتوقع لهم أبيل شيني زيكي تيسي الحمد لله الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع wala mustaganan anhu rabbuna ya annabi ya dauko kwana abinci ne zai ci ko ɗauko lomar abinci eh, zai ci ya kai wannan addu'a sai mu karanta an karanta alhamdulillahi kafiran tsayiban mubaraka fi gaira baka fiyin wala muwadda'in wala mustaganan anhu rabbuna ma'anar wannan addu'a alhamdulillahi godiya ta tabbatar ma Allah kasiran godiya mai yawa ɗayyiban wato mai daɗi mubarakan fiye wadda Allah ya sa albarka cikinta gaira makfiyin ba ina mai wadatuwa da ni'ima da Allah ya mini ba ba ina mai wadatuwa ga yi ma Allah godiya ba wala muwadda'in ba ina mai yin bankwana ba ko ina barin gode mishi wala mustaganan anhu rabbuna kuma ni ban kasance mai wadatuwa ga ubangiji na ba kullum ina cikin bukata zuwa ga ubangiji na to duk mutumin da Allah ya azurta shi da wannan addu'a duk sanda ya samu abinci aka kawo maka abinci an ka sayo ma gabanin ka fara ci kai addu'a ga shi ko Allah bai hana maka abinci har ka ta kai jama'a kun ji ko wala duk tsada abincin nan da ake yi in dai mutum Allah ya bashi abin da zai ci shi na ga addu'a shi ko Allah subhanahu wa ta'ala bai bari ya shiga halin kunci da yunwa da haka yana je yanzu wannan addu'a za ta yi tasiri bare ko kowa zai kokari shi dinga yin ta duk sanda aka samu abinci za ka ci kamin ka ci kai wannan addu'a an gane ita ba sai ka gama abinci ba yau hamdun salisun godiya ta uku ba da tsa'am bayan an ci abinci rawa imam ahmad bi Hassan, hasan an abdurrahman bin jubair annahu haddathahu rajul yace wani mutum ya ba shi labari hadama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam samani sini shi wannan mutumin ya yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama hidima samani sini tsawon shekara takwas annahu sami annabiya ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam idza qurriba ilayhi ta'amuhu idan aka kusanto mai da abinci ne ya kulu bismillah sai ya ce bismillah wai za fara da min ta'amihi in ya ƙara cin abinci dai ƙala sai ya ce wannan addu'a zan karanta ta ita ma sai ku arza Allahumma ad'amta wa askaita wa aganaita wa aqanaita wa hadaita wa ahabaita haka ne wa ahayaita فلك الحمد على ما أعطيت وإذا الدعر معنتا اللهم أدعمت يا الله كاسير وأتيت يا الله كاشاير وأغنيت يا الله كاوداتر وأقنيت يا الله كايردر وهديت يا الله كاشرير وهيت ya Allah ka rayar falakal hamdu ala ma a atsaita godiya ta tabbata gare ka bisa ga abin da ka bayar jama'a ku dubi jinjina da ake wa Allah wurin cin abinci in ka ci abinci ita ba sai ka ci abincin ka gama ko kai yi wata can ta farko ko kai yi wannan ta biyu da sauran wasu addu'o'i da suka tabbata wayanda aka samu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana yi alhamdu ba da ta'am gode ma Allah bayan an ci abinci ku sani min rizal lahi alal abdi yana daga cikin hanyoyin da ke sa Allah shi yarda da bawa kina sa Allah yarda da ke to duk da ke ci abinci ki gode mai da waɗanda godiya ko da mutum cewa alhamdulillah yi amma dai da zai haddarci waɗanda addu'o'i da zai yi kyau روى مسلم عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ان الله لا يرضى عن العبد عن العبد da bawa an ya'kul al-akala bawan da yace abinci fa yahmada hu alaiha sai gode ma Allah aka abincin da yace fa yashrabu sharaba yasha abinsha fa yahmada hu alaiha ya gode ma Allah aka abincin da yace wannan ruwa in ki sha ruwa sai ke wannan abu Allah ya ba mu ikon kiyayewa da waɗannan lazubba da muka ambata kuma ya azurta mu da kiyaye su ana nake cewa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh